kamar yadda rahoton hukumar abinci da ma wasu kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya ke gagadi akwai yiwuwar fuskantar matsalar cimaka sakamakon wannan annoba ta Corona coronavirus wanda yanzu haka ma ke ci gaba da laƙumin rayuka a sassa daban-daban da duniya ciki ko har da Najeriya inda kawo yanzu aka tabbatar da mutuwar mutum biyu to sai dai kuma yayin da ma jama'a yanzu ke ci gaba da zaman kulle a gidajensu a wani mataki na hana yaduwar cutar yanzu haka wata matsalar da jama'a ke fama da ita ita ce ta tsadar abinci da kuma kayayyakin masarufi to wai koya jama'a ke ji da wannan zaman kullen da ake yi a yanzu to alhamdulillah domin duk abin da aka yi an ce maka zaman lafiya number one lafiyan nan shine komai abin da gwamnati ta yi ya yi daidai domin me abu ne wanda zai zo don an dauki matakan gyara da wuri tun bai zo ba alhamdulillah bai shigo adama ba amma yadda gwamnati gwamnan mu musamman ya dauke kwakwaran matakai domin kare wannan abun yayi daidai jama'a su yi hakuri a roki Allah a yi addu'o'i abi shugabanni duk abin da zai faru Allah ne ya turo shi sannan kuma shugabanni duk abin da shugabanni suka ce abi so shugabanni sun bada umarni kuma sun ga wannan abin zai kawo mana illa shi yasa suka dauki wannan mataki malam yakubu ba wani mazaunin garin yola ne da na tar da shi cikin fushi sakamakon tashin goron zabi da kaya ke yi a yanzu a jiyon adama da taraba gaskiya abin ya tashi kuma gaskiya in ka ga laifin gwamnati su ma talakawan ka ga suna da laifi in ba ka me yasa za a ce ma don an ce gobe za a rufe gari shi kenan. Eh, buhun tattasan da kake sayarwa dubu biyu da ɗari biyar sai ka cilla shi zuwa dubu shida ko buhun masaran da ake sayarwa dubu bakwai ka cilla shi zuwa dubu goma sha hudu don ka cuci dan wanka talaka kana so sai gwamnati ma ta shigo kasuwan ta zo ta tilasta ma a bi price control yadda ya abin nan. Ga masu fashin bage irin su Muhammad Ismail, tsohon editan jaridar Leadership a Najeriya, ya ce yanzu haka talaka na faɗan da na kudansu. su. To gaskiya abu ne wanda za a ce talaka na cikin kunci da wahala ga zafin gari ga zafin aljihu sannan kuma ka ɗauko lockdown aka ƙara sawa to matsalan abin da mahukuntan mu ba su gane ba shine idan ka ce ka hana abin talaka fita saboda tsoron coronavirus to kuma yunwa za ta kashe shi dama ai abin da ake so gaba ɗaya shine tsaron rai to a maganar tsaron rai idan ka ce kana so ka tsare ran mutum sai ka tabbatar mai cewa kana so ka tsare ran shi sai ka dauki matakin da ya dace misali kowa ya sani cewa Najeriya nan talauciya mutane ka tutu idan ka ce kada su fita akwai wanda idan bai fita ba zai ne wani ma idan ya fita din da ya ke samu so kuma ka ce mai kada ya fita kaga ka rayuwar shi cikin kunci kuma karshen ta zaka je ka samu wani yana da mutane a karkashin shi da yawa wani zaka je ka samu yana da mata uku hudu da yara barkatai sai kuma ya fita yake ne yake samu to da zaran ka ce wa na mutanen kada kada su fita su abun nan to sai ka musta sai ka yi tanaji abun da za su yi amfani da shi in ba haka ba maganar tsare rai ba ta taso ba wanda rawa ya kamata masu hannu da shuni su yi bayan ita gwamnati dangane da halin da za a shiga to masu hannu da shuni dama kamata yi a ce a irin wannan yanayi suna taimakon kamar Muhammad Ismail shi ma magidancin Malam Yakubu ba ya ce fa lokaci yayi da talakawan Najeriya za su bude idanuwansu sannan su ma 'yan siyasa gaskiya sun yi kunya ku ne lokacin siyasa kuna bi gida-gida kuna raba shinkafa magi mai lokacin mutane ba sa buƙatar sannan yau a ce ga wannan bala'in mutane ba su da shi amma ba wanda ya tunani a cikinsu gaba ɗaya zo yi wannan biyu yana raba mai ga lokacin da ake bukatan ta sun sunki yanzu sai zaɓe ya zo sai mu in haka ne za a yi abin to nan gaba duk wanda ya zo da abin nan mutane su yi masa. Koma da menene Fatako shine Allah ka ƙarshen wannan annoba na coronavirus. Ibrahim Ibrahima sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.